أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله إلى يوم الدين وبعد بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau muna yammacin ranar laraba laraba ko ko alhamis alhamis a sha takwas ga watan ramadana ta hijiran manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi shekara 1437 wanda ya yi daidai yau da 23 ga watan 6 miladiya shekara 2016 a karatunmu dai na jiya cikin suratul hajji mun kwana a a ƙarshen aya ta 72 a yau za mu tashi aya ta 73 insha Allah نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب <clears throat> Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan aya yana bayyana bayyanawa tare da buga misali akan irin matukan jahilci da wauta da kafirai da suke bautawa gumaka itatuwa da suke sassakawa da kuma duwatsu da suke sassakawa su sa su a gaba suna bauta musu wasu suna neman biyan bukatu a wajensu wato wannan yana nuna ƙarancin hankali da wauta da kuma jahilci gaya shi yasa yake cewa a ya ayyuhan nas ya ku mutane wato Allah yana, kira ga mutane gaba daya sai ce duriba mathalun an buga misali ga misali nan da aka buga muku fastami'u lahu ku saurara ga wannan misali da aka buga akan irin abin da arna da kafirai suke yi na kafirci ma'ana ya ku taron mushrikai da kuma dukan mutane am Allah ya buga muku wani misali lima ya abudu min dunillahi ga abin da ake bautawa koma bayan Allah min al-awthani wal asnam na gumaka fatadabbaru ku lura da wannan misali da aka yi ta tadabbur haƙiƙanin lura da izina wa aqilu ma yuqalu lakum kuma ku hankalci abin da ake faɗa muku a cikin wannan aya sai ce innal ta da'una, lalle waɗannan da kuke bautawa kuke kiransu kuna bauta musu min dunillahi koma bayan Allah waɗannan gumaka kenan lan yakhluqu dhubaban ba za su iya taba halittan kuda ba hatta ƙuda ba sa iya halitta abinda ba zai iya halittan ko da ƙuda ba to yana da raunin da bai isa wai ya zama abin bauta da za a dogara da shi shi zai biya maka bukatunka ya taimake ka lokacin da ka shiga wahala ya taimake ka lokacin da kake neman wata bukata taka ta rayuwa wanda ba zai iya halitta uda ba to bai kamata ba ya zama an dogara da shi ya zama abin bauta har ma balle ya zama abin da za a bauta masa koma bayan Allah subhanahu wataala yace lan yakhluqu dhubaban basu ba su iya halittan uda walawista ma'ulahu ko da sun taru ga kun haɗu ga halittan wannan ƙuda su haɗu su yi taron dangi kowa ya kawo nashi basira da ƙwarewansa su haɗu su halicci ƙuda ba za su iya ba wannan ga su su gumakan ma kenan gumaka gaga dama ba za su iya ba to hatta mutane ma gaba ɗaya da ake dogara da su ba wanda zai iya halitta guda. in duk duniya za su haɗu su halicci guda. haka kuda kuda dai wannan kuda mafi wulakant ahkar khalqillah mafi wulakantar halitta kuma gashi abu ne wanda aka ambaci kuda ana magana kazanta an kai gaya wajen kazanta kenan in aka ambaci kuda to hatta kudan ma ba za su yi halitta ba to kaga balle kuma wani abu mai daraja balle ma wani abu babba da za a yi halitta ya yi motsi kamar yadda Allah ke halittan halittarsa su yi motsi kafin da ake gani ba za su iya ba to saboda haka ya ce wa lawista ma'ulahu ko da sun haɗu ga halittar guda ɗin ba za su iya ba malam ya ce inna hadhihi al-asnam waɗannan gumaka allati abattumuha waɗanda kuke bauta musu min lahi kuma bayan Allah ɗin nan lan taqdira ala khalqi zubabatin ba za su iya ba su da ikon halittan guda ala zafiya tare da ala din na ai ma amma na tare da raunin kuda wa in istama'at ala zalika koda sun haɗu akan haka ba za su iya ba fa kaifa yaliqu bil aqili to ta yaya yaya zai dace ga mai hankali ja'alaha alihatan mayar da wannan kuda wa'annan gumakan da ba za su yi halittan koda kuda ba ya mai da su kuma abin bauta iyayen iya wato alloli abin bauta wa ibadatu kuma a rika bauta musu min dunillahi kuma bayan Allah قال القرطبي امام القرطبي a cikin tafsirinsa sai ce wa wa khassa dhubab li arba'ati umur me yasa Allah ya kebe kuda da ambato a nan gurin cewa ba za su iya halittan kuda ba bai ambaci wata halittar ba sai ambaci kuda saboda me ambaci kuda anan shine malamai suke zakulowa dalilin da yasa Allah ya ambaci kuda a nan gurin saboda wasu al'amura guda hudu limahanatiha saboda wulakantarta don kuda wulakantacce halitta ce saboda haka saboda ga ta wulakantacciya wa da'afiha kuma ga ta mai rauni saboda kuda tana da karfi ba ta da wani karfi cikin cikin duk halittun abin nan kwari tana cikin wani da ba su da karfi ko ba ta ba su da wani karfi da za su iya yin wani abu sannan walistik zarihi kuma gashi kazanta guda halitta ce mai kazanta wa kasrati ga yawansu saboda kuda ai suna cikin halittun da Allah halitta cikin kwari wanda suke da yawa suna da yawa kwarai harkan kuda to saboda haka saboda waɗannan abubuwa guda hudu Allah ya ambace ya buga misali da shi kuda fa idza kana hadha alladhi huwa adhaful haywan idan ya kasance wannan mafi raunin halitta wa mafi launin dabbobi ko kuma mafi raunin halittu wa ahqaruha mafi wulakantar su la kadiru man abaduhun, ko la kadiru man abaduhun min dunillahi ala khalqi mithlihi wanda ba shi da iko ga, ga waɗanda suka bauta musu min dunillahi kuma bayan Allah ala khalqi mithlihi wato akan halittan kwatankwacinsa su waɗanda aka bautawa ba su da ikon su iya halittan ƙuda wanda ƙudan nan shine mafi raunin halittun Allah subhanahu wata'ala mafi wulakantar halittan Allah subhanahu wata'ala amma waɗanda aka bauta musu ai man abaduhum waɗanda su a kafire suke bautawa ba su da ikon wato suke bauta musu min dun ba su da iko ala khalqi mithli akan halittan kwatankwacin kuda wa dafi aziyati kuma ba su da ikon su tunkuɗe ko su ije cutar wanda kuda zai iya yi masu fa kaifa yajuzu an yakunu alihatan ma'budin ta yaya zai halatta su zamo wato abeban bauta wato alloli waɗanda ake bautawa wa arbaban mutsa'in kuma zamo iyayen gijin da ake wada'a wa hadha min aqwal juhulja malai yace wannan yana daga cikin mafi karfin hujja da aka kafa hujja na hankali wa awdahu durhan kuma mafi bayyanan dalili wanda duk mai hankali ya ji lalle zai fahimci lalle akwai wauta iyaka da jahilci makura akan wannan harka a kama wani da ba Allah ba ana bauta masa kuma musamman ma a ce itace ko dutse da aka sassaka ko kuma taɓo da aka kwaba aka gina gunkin da shi kuma a koma ana rusuna masa ana bauta masu ko har a yanzu halin yanzu akwai wanda suke bauta gumaka ga akwai masu bauta beraye da sauransu duka to duka wannan misali ake bugawa akan wannan duk wanda zaka bautawa yana da rauni wanda yake da rauni ba zai iya halitta ba ya bauta masa ba shi ma halitta ne daga cikin halittu to don me za a riki wani halitta daga cikin halittun Allah a mai da shi abin bauta wanda za a dogara da shi har wai zai iya zai iya kare ka daga wata musiba ko ko zai iya jawo maka amfani ko da dan adam ne ka gani to shine anan malam yake Allah yake cewa wa in yaslubhumudh dhubab shay'an idan uda suka kwace musu wani abu la yastanqidhuhu minhu ba za su iya kwato wannan abun daga gare shi daga gudan ba wannan ana buga misali misali lokacin su masu botan gumaka din musamman a lokacin annabi kamar yadda Abdullahi ibn Abbas yake fada yake cewa gumakan nasu suna cikin dakunan bauta don akwai dakunan bauta da suka gina suka kawata wajen aka tara gumakan nan a wajen kaga dauko gumakan aka yi aka sa su aka aji a ciki kuma an tashi za a kulle kofa in an zo masu kula lura da wajen akwai masu gadi don kar a zuwa a taba musu gumaka ka dubi wauta kaga iya kan wauta irin wannan kuma wai waɗannan abubuwan ne ake zuwa a sukunan ana prostation a gabansu haka abun dariya ne ma wannan abu abun takaici a ce ɗan adam mai hankali ya koma ya zama haka kaga mafi babu mafi wulaƙantacce irin mai bauta gunki dama dama watakila wanda take bauta wa dan adam ko zai iya masa wani amfani mun yi wannan karatun a baya wanda ko da shi din ma amfanin ma da zai masa bai kai cutuwar da zai jefa ciki ba don zai jefa cikin halakar da zai fada har abada ba zai fita ba mutukan shirkaye da shi ka gani to shine shi Abdullah zai ce in suka sa shi su guma gumakan a daki Yesu debo zuma su ɗebo wasu abubuwa na nau'in abinci da komi su zo su saka su saka a jikin gunkin kuma suna shafa gunkin turare kuma turare mafi tsada suke zuwa su shafa gumakan ko su sa musu zuma su kawo zuman su sa musu a jikinsu su shashafa haka ko a kansu ko a wani wuri a jikinsu to idan kuda ya zo ya sauka kai kaga zai ta ci ya ta tsotsa ko in ya sauka ya tsotsa ya tsotsa ya tashi wannan gunkin ba zai iya kwato abin da kudan na ya ɗiba ba shi ne abin da Allah ke faɗa <laughs> ka gani wa in ya sulufuhumus zubabu idan kuda ya kwace musu wani abu ya zo ya tsotsi wannan abin da aka zuba musu an wani abu la yastanqidhuhu minhu su wa'annan ababen gumakan ba za su iya kwato wani abin da kudan ya ɗiba ba in ko ba zai iya ba to ta yaya zai zama har ana neman ma'agaji a wajensa kuwa ce ana bauta masa ya kawo agaji ya taimaka wa mutum mai bauta masa kaga wannan iyakar wauta da jahilci wanda ba zai sifantu ba jahilcin ya kai makwarar da ba zai sifantu ba da wauta da karancin hankali shi yasa ma Allah ke cewa innahum la yaqiluna ba su da hankali babu hankali tare da su to shine wato anan malai yake cewa ai law ikhtatafa dhubabu da kuda zai kauce wani abu wa salaba ya kwace wani abu shay'an min atibi na turaren da ake sawa allazi kanu yadmahuna bihi asnam wanda suke suke kwabawa wa gumakan shi lamastata'at tilkal alihatu da waɗannan abeban bautan nasu gumakan bara ba su da iko bara su iya istirja'ihi dawo da wannan abin da kudan ya dauka fa minhu daga kuda ɗin. ruguma afihi wa haqarati tare da cewa ƙudan nan mai rauni ne kuma wulakantaccen halitta ne ina ga idan mai karfi ne yazo inda gumakan aka aje masa zuma aka aje masa turare aka sha ba duk sai kwase kankare ma ya sa wuka kankare jikin gunkin gunkin bai iya komi <laughs> balle ya ce zai ce masa karka sake ka gani to tare da raunin ƙuda. da wulakantar kuda gunki bai iya kwato abin da kuda ya ɗibe daga jikinsa to ta yaya zai iya kwato maka haƙƙinka kai da kake bauta mishi ka gani kaga misalin da Allah ke barki wa wannan yana nuna wato wulakantar mutane sun wulakanta kansu sun mai da kansu dabbobi awaki shi ne yake cewa a da'ufa talibu Allah ya ce da'ufa talibu shi mai neman ya yi rauni wal matsalobu da wanda ake nemowa daga wajensa shi dukan sun yi rauni sun zama rauna na gaba daya waye a talibu A talibu shine gunkin Shi ne mai nema wana idan aka zo aka sa masa turare ko aka sa masa zuma kuda ya zo ya hau kansa ya ɗiba ya tashi kaga shi in zai nemo zai nemi ya kwato abin da aka ɗebo ɗin ba zai iya ba ko shine afalib mai neman abin da aka kwashe masa wal matsalo kuma shine kudan da ake nema tun da shi ya zo ya kwashe abin da ake nema daga wajen sa kwace saboda haka shi kuda mai rauni ne gunki ma mai rauni ne saboda haka shine ufa talibu wal matsalo to in dai ufa talibu wal matsalo to wanda ya zo yana bauta gunkin nan kuma kaga yafi yafi su ma duka raunin hankali gaba daya fi su zama bauta shine da ufa talibu wal matlub ai da ufa al-abidu alladhi yatlubu al-khaira min as-sanam shi dama fasara biyu suka yi malamai fasara biyu suka yi shi shi sabuni ya dauki ɗaya fasaran ne shine wannan wato da ufa abidu shi mai bauta ya zama mai rauni alladhi yatlubu al-khaira wanda yake neman alheri min as-sanam daga gunki wato wanda yazo bauta bautawa gunki don neman alheri ya zama mai rauni wal matlub shi kuma wanda ake neman alherin a wajensa alladhi huwa sanam wanda shine gunkin shi ma yayi rauni fa kullum minhuma haqirun da'ifun kowanne daga cikin su wulakantacce ne kuma mai rauni wannan ita ce ɗaya fasarar da wasu malamai suka yi wasu malamai sun fasara ayar da cewa da ufa talib wal matlub suka fasara at talibu shine wanda yazo yana bautawa gunki ba yana bautawa gunki don neman alheri a gurin gunki ba don neman kuma agunki ya kare shi daga wata musiba to kaga ya zama at-talibu kenan shi yake neman alherin gurin gunki matsalolin gunkin shi masu bauta masa sun zo ne don su nemi nemi alheri a wurinsa saboda haka shi gunkin shine abin da ake neman alheri a wurin shi a gun su masu bauta masa ina fata an fahimta to suka fassara haka amma wasu malamai kamar Abdullahi dan Abbas kamar Mujahid kamar sauran malamai da dama sun tafi akan cewa at-talibu shine shi gunkin wanda tunda don da Allah yana buga misali ne da kuda wa in humul zubabu shay'an tunda kaga ba ana magana shi mai bautan bane ba wanda yazo yana bauta gunki bane ba don shi ba magana ake kuda yazo ya kwace masa wani abu shi a gurin sa a kuda yazo ya kwace don da shi yana neman alkhairi gurin gunki sai Allah ya ce shi gunkin nan in kuda yazo ya kwaci wani abu da aka shafa masa shi ba zai iya kwato abin daga wajen kudan ba na ba ta fahimta balle har ka zo kai da kake bauta wa gunki mutum da yake bauta wa gunki yazo yana tunani ya samu alheri gurin gunki ko kuma har gunkin nan ya nemo masa haƙƙinsa saboda idan wasu suka cuci wasu ko wani ya cuci wani shi wanda aka cuta din zai zo gun gunki yana yana bauta gunki yana kawo masa kukan cewa an cuce shi ya taimaka masa an fahimta haka suke yi fa a wajen bauta bautan masu bautan gunki to shi yasa anan Allah subhanahu wataala yake cewa su guma kan nan a idan kuda ya zo ya sauka kansu ya ɗibi wani abu a jikinsu ya suka in kudar ta tashi ko kudar ya tashi su gumakan ba su iya kwato abin da kudan nan ya ɗiba a jikinsu cikin abin da masu bautan suke zuwa shafa musu na turare ko zuma ko wani abu ko kuma abubuwan da suke zuwa don hatta nau'ukan abinci suna kawa su ajiye a gaban gumaka din ce suna yin wannan india ba da sauransu da china da ina ne duk irin wayannan suna yin wannan sai a zuwa ajiye nau'in abinci a gurin magunki don neman tabaruki to abin da aka ajiye nan da kuda zai zo kudaje su zo su sauka a kai su ɗibi abin da za su ɗiba su ci su ci su zuba ma abubuwa na cutarwa ma a ciki to gunkin nan bai iya hana kudan, kuma bai iya kamo ƙudan ya kwaci abin da ya ɗiba ko to kaga shi shi shi gunkin shine a talibu mai neman abin da aka kwace mishi shi kuma ƙudan shine maɗulubu tunda gunkin ne yake neman ƙudan ya dawo da abu gunkin nan bai iya dawo da abin so da shi gunkin da ƙudan duk masu rauni ne shi dama ƙuda mai rauni ne gunki ma mai rauni dama itace ne sandararre ba wani abu da zai iya yi dama na fata an fahimta to wannan fassara ta Abdullahi dan Abbas da Mujahid da sauran malamai da dama suka fassara shi da wannan cewa a talibu huwa aliha abinda ake bautawa din wal madlubu huwa dhubab allazi allazi wato tasalluba min min sanami shay'an ina fata an fahimta to amma wasu malamai suka ce a su suna fahimtar kamar yadda shi sabuni anan malam anan yake faɗa cewa at-talibu din shine al-abidu wanda yazo mutumin da yazo yana prostration gaban gunki yana bauta mishi shine dalibu al-matlum kuma shine gunkin wato fasara biyu aka yi wa wa ayar wannan gabar ina fata an fahimta so sai ku abin nan da ufa talibu wal matlub wasu malamai suka ce a talibu shine mai bautan gunki din wal matlub shine gunkin da ake bautawa dukkan sun zama masu rauni wasu malamai kuma kamar Abdullahi dan Abbas da Mujahid da sauran wani bangaren sahabbai da sauran malaman tafsiri da yawa mafi yawan malamai akan tafsirin Ibn Abbas suka tafi hatta Ibn Jarir a tabari haka ya tafi akan wannan ya zabi tafsirin shi Abdullahi dan Abbas cewa shi ya fi dacewa da zahirin ayan haka ibnu kathir haka ya tabbatar cewa a fassara ayar da cewa at-talibu shine gunkin wanda ake bautawa al madlubu shine kudan ina fahimta ina fata kun fahimta to fassara shi da wannan shine zahirin aya kuma shi yafi dacewa da aya din ina fata saboda Allah yana magana ne akan kuda da kuma gunki yana buga misali ga masu bautawa gunki cewa gumakan nakun nan da kuda za ta zo ta sauka kanta ta kwace musu wani abu gumakan ba su iya kwatowa kwato abin da kuda ya ɗiba a jikinsu don haka da shi kudan da gunkin duk su zama masu rauni to ta yaya kai mai hankali za ka zo kana bauta abu mai rauni Shi ne misalin da Allah yake bayyanawa ina fata an fahimta yawwa to shi ne a nan sai yake cewa a ah, ma qadarullah haqa ba basu girmama Allah hakikanin girmama shi ba ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز ya ce ma qadarullah haka qadiri saboda haka duk wanda yake bauta wani Allah ba Allah ba ma qadarullah ba su girmama Allah ba qadiri ƙadirihi wato haƙiƙanin girman shi ba su nuna wa Allah girma ga haƙiƙanin girmansa ba ai ma azzamuhu ta azimi ba su girmama Allah haƙiƙanin girman sa ba shine ma'anan kadaru a nan gurin haifu ja'alul asnama tunda suka sanya gumaka ala haqaratiha ta yadda wulakantar gunki wulakantaccen abu suka maida su shuraka'a lil qawiyil aziz suka maida su abeban tarayya ga mai karfi mabuwayi shine Allah sai za ku hada abu mai rauni da kuma mai karfi ku ce abu iri ɗaya ne abin da zaka nema gurin Allah zaka iya nema gurin wannan mun ga masu gumaka kenan da kuma waɗanda suke mayar da wasu mutane su su ɗauki sunan Allah masu ba mutum ɗan adam su ce shi ne Allah suka ɗauko wani wai shi Ibrahim ya suka ce Allah ne wai shi yake azuta su shi yake ba su abinci shi yake musu komi ka duba irin wannan musiba hmm? har suke cewa babu wanda ma za su bi shi in bai yarda da in ba ba za su bi shi ba kowaye kowa ma fa tunda kowa ma har Allah ma sun shigar tunda suka shigar suka ce ne Allah ma sannan suka ce ko annabi ne ma bai isa ba akan Inyas ko ba aka suka faɗa ba kuma haka yake rubuce karka dauka wai wannan mawakin da ya faɗa shi wai shi ya kirkiro abin da bakin sa a rubuce yake a littafin sufaye abun a rubuce yake kuma shi in ya kansa shi ya tabbatar da wannan aqidar a littafansa da ya rubuta kuma aqidar tana suna nan a rubuce kawai laifin mawaƙin nan su a gurin su shehunansu laifinsa shine ya yi gaggawa ya bayyana abin da sirri ne don su a gurin suna cewa wannan sirri ne irin wannan ba kowa ake gayawa ba shi kuma ya yi gaggawa ya yi azarbaɓi ya faɗa ya bayyana shi ne laifinsa amma ba wai ya yi musu ya yi laifi ba ne ya yi ce balle har ka cewa ya ridda ko ya yi kaza Allah sawaƙi ya za ka haɗa wani ɗan adam mai rauni wanda bai iya hana kansa mutuwa ba kamar ka ce wai Allah ne shi kuma zai iya biya maka bukatunka kuma zai iya kare ka har ma dauki hotonsa ana likawa a gidaje ko kan ababen hawa wai da nufin zai kariya ne na san wani gida wanda aka yi katon hoton Inyas duk da duk gari ya waye kowa a gidansa ya zo ya gaida wannan hoton da safe sai ya zo ya gaida wannan hoton katon hoto aka yi a wani wuri katon irin aka yi enlargement din shi gaba daya sai ka zo ka gaida wannan hoto duk gari ya waye wannan mai ma'anar wannan hoto wani mutum matarsa tana tana nakuda nakuda ne tana ciki amma cikin bai zo haihuwa ba amma ya ta damunta cikin na mutu kamar nakuda sai tashi ya ce bari ya je samu mata magani tana matsa masa wai su je asibiti sai wasu ya ce ki tsaya tukuna akwai zan je gun shehi zai bani magani saboda kara masa ma ta ce zo ya tafi gurin shehi shi dama an gaya masa suna ba da karama kuma zai sa ta samu lafiya saboda aka ya je gurin shehinsa shehinsa ya je ya ɗauko hoton inyas hotonsa hotonsa ne fa an yi abin nan sa irin hoto haka ya bashi yace in ka je ka tsibi ruwa ka tsoma hoton a ciki sai ka bata ta sha sai tashi ya fito shi da kansa yana ta baba da shi da zuciyarsa suna rigima a hanya suka rinka jayayya da zuciyarsa anya hoto <laughs> to kaga shi ya yi Allah ya haska masa kawai Eh, yana neman gaskiya ne amma bai samu hanyar bane aka yaudare shi da waɗannan mutanen kawai ya je jefar da hoto ya dauke ta kai ta asibiti <laughs> ka gani yau da zai wannan haukan hoton wani mutum ya dauki hoton sama na ya saka an dai hoto na magani ba dai hoto ne <laughs> Allah waje ba su girmama Allah hakikanin girmamawa ba inna allaha laqawiyyun aziz lalle allah mai ƙarfi ne azizun kuma mabuwayi ne ai Allah madaukaki ƙadirun la yu'jizuhu shay'un mai shine mai iko cikakken iko wanda ba wani abu da ke gajiyar da shi galibun la yughlab shine mai rinjaye ba wani abu da zai rinjaye shi fa yi yusawuna bainal qawiyyil aziz wal ajizil haqir to ta yaya za su rinka daidaita tsakanin mai karfi mabuwayi da gajiyayye kasashe wulaƙantacce. Hmm? ka gani an ce wasu ai sun binne shehunsu suka je za su binne ai za su tone shi don su nuna karama bayan wasu 'yan watanni ko shekaru aka je aka tona wai Allah ya tashi tona asirinsu da suka suna tona kawai sai suka rufe duk tsotsotsi ne a ciki ya rube suka mai da ƙasa suke nan karama ka babu da sun same shi lafiya lau da wani sabon tuta za a saka kuma shikenan a zo kawai a dinga ba da kudi ana neman tabaruki jikinsa bai kasa bai taɓa jikinsa ba <laughs> Allah sauwaƙe duk babu Allah cikin abun ai duk abun da za ka yi ka nuna wai kana so ka nuna kana so ka nuna isa akan abin to abun ba zai yiwu ba abun ba zai yiwu ba Allah sauwaƙe na'am الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور Allah ya ce inna Allah Allahu kai ko Allahu yastafi min almala'ikati rusulan Allah yana zaba yana zaban manzanni daga mala'iku wa minan nasi haka yana zaban manzanni daga mutane wato yakan zabi manzanni yan sako yan aike daga cikin mala'ikunsa ya zamo wasita tsakaninsa da mutane da bayinsa haka ne yana zaba cikin mutane su zama manzanni da za su isar da sakon Allah zuwa ga mutane ma'ana Allah yana zaɓen manzanni daga mala'iku li yakunu tsa'a don su zama wato tsani li wahayi ila anbiya'ihi don isar da wahayinsa zuwa ga annabawa wa yaktaru wa rusulan kuma yana zaɓen manzanni min albashar daga mutane li tabligil shara'i din li ibadi domin isar da shari'o'in addini zuwa ga bayinsa wal ayatu raddun ala man ankara an yakuna rasulu a gani ko min albashar ayar kamar mai da martani ake yi ga waɗanda suka yi inkarin cewa annabi ya za a yi a ce mutum ya zama manzo manzon Allah kamar su kafire ma haka suke da sauran eh, jama'a da suka fara suka ringa inkari wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya za a yi wai Allah ya aiko mutum kun al'ummomin baya ma haka suke ta inkari ya za a aiko mutum wai zama manzo na Allah sai Allah ya nuna musu cewa shi yana shine shi ubangiji yana zaben manzani daga cikin mala'iku kuma ga irin aikinsu kuma ya zaɓi manzanni daga cikin mutane su kuma ga irin aikin da za su yi domin ba ko wato Allah baya magana da kowane mutum a yi magana shafa wuyan da shi a sai dai ya zaɓi wasu su zamo tsani tsakaninsa da mutane ba wai don ba zai iya haka ba zai yi amma wannan tsarin ne Allah ya tsara haka zai gudanar da ya mu'amalanci bayinsa ta wannan hanya saboda haka zai zaɓa cikin mala'iku ya zaɓa kuma cikin mutane ka gani inna Allah sami'un basir lalle Allah mai ji ne kuma mai gani ai yasma ma yaquluna wa yara ma faluna yana jin duk abin da mutane suke faɗa sannan yana kallon abin da suke aikatawa ya alamu ma baina aidihim ya san abin da ke gaba gare su wa ma khalfahum da abin da ke baya gare su ai ya alamu ma qaddamu duk abin da suka gabatar na aiki wa ma akharu da abin da suka jinkirta min al af'ali wal aqwali wal a'mal na ayyuka da maganganun su duk Allah ya sani wa ila Allah turja'ul umur zuwa ga Allah ake mayar da al'amura ga baki ɗaya na'am Ya أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم tuflihun Allah yake cewa ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda sun kai imani Allah yana kira zuwa ga muminai kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake cewa duk sanda ji Allah ya kira ya ce ya ayyuhal ladina amanu to in intabihu ku saurara ku natsu ku kasa kunni ma ila khairin ta taf'alu wa in ma an sharrin ya gani ko yazjurukum an tantahu ko dai yana kiran ku zuwa ga aikata alheri sai ku aikata alheri ko kuma yana kiran ku ne ya hana ku wani aikin sharri don ku nisanta ku hannu daga aikin sharri saboda haka Allah ya ce ya ku waɗanda sun kai imani yana kiran muminai ya ce irka'u ku yi ruku'i wasu wasjudu ku rika sujada ai sallu li rabbikum khashi'ina ku rinka sallah kenan ma'ana sai ambaci wani boru wasu bangaren rukuni na sallah yana nufin sallah din gaba daya saboda ku rinka yin sallah ga ubangijinku khashi'ina kuna masu tsoron sa kuna kankan da kai zuwa gare shi wa inna ma abbar anis salati bin ruku'i wasu ya ya ya ya abbara sallah da da ambaton ruku'i da sujada ya ambaci ruku'i da sujada yana nufin sallah saboda huma domin su waɗannan rukunai guda biyu na ruku'i da sujada ashrafu arkanin sallah su ne mafi darajan ko mafi ya girma na rukunan sallah ruku'i da sujada wa abudu rabbakum kuma ku bauta wa ubangijin ku kashi kadai ai afriduhu bil ibadati ku kadai tashi kadai da bauta wala ta abudu ma'ahu ghairahu kar ku bauta wa wani tare waf'alul khaira kuma ku rika aikata alkhairi ai if'alu ma yuqarribukum min Allah ku dinga aikata dukan abin da zai kusanta ku zuwa ga Allah min anwa'il khairati na nau'o'in alkhairai wal ah, mubarrat da kuma ayyuka na da'a kasilatul arham kamar sada zumunci wa muwasatul aitam da taimakawa marayu wassalatu bil laili wan nas wan nasu niyam da yin sallah cikin dare wato qiyamul laili lokacin da mutane suke bacci mutum ya tashi yana sallah da daddare to yana da matsayi a gurin ubangiji ta'ala a lokacin da mutane yawanci suke bacci la'allakum tuflihuna idan kuka aikata haka to za ku samu rabo ma'ana za ku rabauta ai tafuzu, domin ku rabauta wa tazfaru ku samu wato alheri a gurin ubangiji tafuzu wa tazfaru duka ma'anansu guda rabo kenan samun rabo Bina imil akhirati da ni'imal lahira sai Allah ya ce وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير a nan Allah sai ce wajahidu kuma wato bayan yayi wannan umarni na kira da ya kira ga mu'minai cewa su yi sallah su su bauta ubangiji shi kadai kar su yi shirka su aikata alkhairai duk aiki na alkhairi su dinga aikatawa duk inda ake kwadar da suna ayyukan alkhairi da Allah yake so a yi wanda manzon Allah ya bayyana ana karantawa mutane irin wayannan ayyuka na alkhairi su rinka yin su sune za su tsira da su ranar lahira fa sannan kuma wajahidu kuma Allah yace wajahidu ku yi jihadi ku yi iya kokarin fillahi dangane da addinin Allah haka jihadi iya kokarin jihadi wato ku yi jihadi iya kokarin jihadi don dauka addinin Allah ai jahidu bi amwalikum ku yi jihadi da kokari da dukiyoyinku wa anfusikum da rayukanku li ila'i kalimatillahi don ɗaukaka kalman Allah haqqal jihad haƙiƙanin jihadi bistifragil wus'i wa taqa na zage damtse da iya ku da iya iyawanku ku yi domin ganin addinin Allah ya ɗaukaka kada ku sake a hannunku addinin Allah ya faɗi domin addinin Allah ba zai faɗi ba amma dai kada addinin Allah na bukatan ku da aikata kaza da kaza da kaza ku jaye ku iyi wannan kamar wulakantarwa ne da tozatar da addinin Allah din wata wataala to saboda haka ku yi iya kokarin ku ganin kun taimaka wa addinin Allah saboda me Allah ya ce wa huwaji tabakum domin shi Allah ɗin nan Shi ne ya zaɓe ku tsakanin al'ummai gaba ɗaya a wani wuri Allah ya ce an kuntum khaira ummatin ukuri jadlin nasi ku ne mafiya alkhairi mafiya falala da daraja na al'ummai da Allah ya fitar daga cikin mutane wato ku ne mafiya daraja cikin al'ummar da duk Allah ya halitta cikin al'ummar farko tun daga zamanin annabi Nuhu alaihi al'ummar da aka aiko annabi Nuhu zuwa cikin da sauran al'ummai da suka biyo baya har zuwa kan al'ummar annabi Isa alaihi to ku al'ummar musulmi Allah ya zaɓe ku a cikin su ya fifita ku akan su gaba daya wannan fifikon ma ya kamata lalle ku yi abin da Allah ne yake neman ku yi kuma idan kuka yin nan ba wai shi kuka taimaka ba kan kuka taimaka kin yin kuma cutan kai ne to saboda haka Allah ya ce huwa jitabakum Allah ne ya zabe ku ka gani ai huwa ikhtarakum ya zaɓe ku min bainil umami tsakanin al'ummai al'ummatai linas nusrati dinihi saboda taimakon addinin sa wa khassakum ya keɓe ku bi akmali shar'in da mafi kamalan shari'a shine ita ce shari'ar musulunci wa akrami rasulin kuma ya keɓe ku ga mafi daraja mafi karimcin manzo cikin manzannin Allah subhanahu wataala shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya zabe shi cikin manzanninsa da annabawa 124 nan Allah ya zabe annabi shine mafi ficin su gaba daya sannan kuma he zabe ku kuma ya keɓe ku da shi sai yoku a zamanin wannan annabin da Allah ya fito daɗin Allah manzon Allah sallallahu alaihi kasancewa kasancewanka karkashin al'ummar annabi ya isa baiwa ya isa ɗaukaka kaga bai kamata ka butulce wa ubangiji ba ya ce ka yi kaza ka bi jire kar ka yi kaza ka je kana aikatawa haka wannan akwai rashin adalci da kuma rashin sanin ciwon kai inda mutum zai yi tunani lalle Allah ya zaɓe shi kuma wannan maganar Allah ne yake faɗanta ba wani ne ya shirya magana ne faɗa balle a ce a ah, ai wayo ake wa mutane ka gani saboda haka Allah shi ya zabe ku tsakanin al'ummatai wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj kuma bai sanya wani kunci a gare ku cikin addini ba ai ma ja'ala alaikum bai sanya a gare ku fiddini cikin addinin nan na musulunci min harajin na wani kunci ba wato bai sanya wani kunci da takura da wahala ta yadda wai ya shar'anta muku shari'ar da ya fi tafi karfin ku bai haka ba ya sassauta muku ai kamar yadda muka ta aje ko addinin musulunci ya fi dukkan addinan da Allah ya saukar wa annabawa a baya sauki saboda me saboda rahama da jin kai ta saboda Allah ya ma al'umma nan ta sababin aiko manzansa saboda shi ne, manzon Allah shi ne zababben Allah subhanahu wataala cikin halittunsa ma baki daya da mutane da aljanu da mala'iku da komai da Allah ya halitta manzon Allah shine mafificin halittar nan kuma shi Allah ifi so sai ma ka kwatanta ka gani cikin wayanda ka fi so cikin yayanka mana da kuma cikin abokanka ya kake tsakaninka da shi saboda haka wanda Allah ya fi so shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai yayyo ka a karkashin al'umarsa kai ka san zaka samu tagomashi ta sababin manzon nan za ka samu alheri mai ɗimbin yawa idan ka bi Allah da manzon nan ka gani saboda aka Allah ya ce wa ma naka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko manzon Allah ba sai don ya zama rahama ya zama sababin Allah iwa al'umma rahama ne shi yasa aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah bai sanya muku wani kunci ba a cikin wannan addini ai ma ja'ala alaikum fi hadha ad-din bai sanya muku a wannan addini min dikin wata wata takura wala mashakka ko wahala ba wala kulfat wala kallafakum kuma bai dora muku nauyin shari'a ma la tuqiquna wanda ba za ku iya ba bal hiya ita ce addini wannan addini ne ko shari'a ce mai sauki wato wanda miƙaƙƙiya daga dukkan shirka as-samha mai sauki walihaza qala zon haka ne ma yace millata abikum ibrahim ka gani wato wannan addini mai sauki da muka baku shine irin addinin babanku annabi ibrahim kaga abikum yace mana yace ashe kenan nahnu aula bi ibrahima min ahli kitab mu muka fi cancanta ko ga annabi ibrahim alayhi salam don dama dama annabi Allah ma ya faɗa cikin suratul al-imrana yana ce me ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin hanifan musliman wa lam yakun minal mushrikin wa ma kana minal mushrikin sai ya ce me inna aulan nasi bi ibrahima lallazina amanu ma'ahu kallazina taba'uhu wa hadha an-nabiyyu wallazina amanu wallahu waliyul mu'minin kun gani Allah ya ce annabi Ibrahim ba ba Yahude ba ne, mana don an sauko ma unzilati tauratu illa min ba'dihi walal inji illa min ba'di ba saukar da taura ba sai bayansa kaga baba Yahude ba ne kuma sai ya ce wala nasraniyan ba kuma ba nasare ba ne kaga da kirista da yahudawa da suke da'awar cewa eh, nasu ne ibrahim da nasara da suke da'awar cewa nasu ne kaga allah ya kore wannan gaba ɗaya allah ya kore saboda haka tun da allah ya kore kuma gare shi za a koma za a masa karfa karfa bala ya ce don me za ka kore mu ne su yi zanga-zanga kaga ba za a yi wannan ba ko to saboda haka Allah ya kore wannan gaba daya ya ce shi ba ba yahude bane ba ba nasare bane ba sai dai ya ce walakin walakin musliman musulmi ne kana musliman hanifan musliman wato shi mai tauhidi ne wanda addini yake mai kakke mai tauhidi wanda ya kauce dukkan shirka kuma musulmi ne kaga kana musliman musulmi ne ka gani wa ma kana minal mushrikina bai kasance cikin mushrikai ba kuma wanda suke shirka ma kamar wanda suke shirka a zamanin annabi a yau abin nan quraisha suka ce annabi ibrahim nasu ne kaga su ma an kore dan shi ba mushriki bane baya shirka kuma sai yace ce inna aulan nasi bi ibrahima wanda suka fi cancanta su danganta kansu da annabi ibrahim shine aulan nasi waɗanda suka fi cancanta ai a haqqun nasi an yunsibu anfusahum ila ibrahim mafiya cancantan mutane da za su danganta kansu da Ibrahim har su rinka tutiya da annabi Ibrahim lallazi na taba uhu su ne wayanda suka bi shi a zamanin annabi Ibrahim wayanda suka iman da shi a zamanin shi kaga kenan wanda bai iman da shi ba baya tare da shi sai ya ce wa hadhan nabiyyu da wannan annabin kaga lokacin da alqur'ani ke sauka kenan aka ce wa hadhan nabiyyu wannan annabin shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallazina amanu da waɗanda suka yi imani da shi musulmai kenan wallahu waliyul mu'minin Allah shine majibincin mu'minai yanzu wannan Allah bai kaunaci mu'minai ba bai kaunaci musulmai da suka yi imani da Allah da manzonsa ba to yaya dan adam musulmi zai butulce wa ubangijinsa kuma alherin ubangiji yana ta zuwa maka ko yaushe amma sharrinka ne zai rinka zuwa gurin Allah ko yaushe da sabo da rashin mutunci kaga wannan ai bai yi ba mutum kansa ma ya yi abin nan yanzu kai ma kana kyautawa mutum kuma ya rinka bata ka ya rinka cin mutuncin ka ya rinka zagin ka kai kuma kana kyauta masa kai ka san zaka kosa kai dan adam Allah baya kosa amma misali ne ake da dan adam ko da kai a karan kanka ka auna ka gani shi yasa Allah yake cewa wa fi anfusikum afala tubsirun duka auna abu da kanka kai a rayuwarka kai akan abubuwa irin waɗannan kai da kanka zaka gane cewa lalle baka kyautawa kanka ba baka kyautawa ubangijinka ba baka kyautawa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wanda sababin sa ne muka samu rahamar da muke ciki a yanzu sababin manzon Allah ne sa Allah bai darka ki duniya ba bai aiko da azaba ya halaka su gaba ɗaya ba sai dai wata musiba ta zo ta fada can ta fada can ta zamo izina ga al'umma don su jaye daga abin da suke na mugun aiki don Allah baya saukar da azaba sai da dalili sai an saba ubangiji sai ne zai saukar da wata musiba a cikin al'umma don su koma gare shi ka gani to saboda haka wannan addini shine addinin annabi ibrahim alaihissalam ai dinukum kuma la haraja la haraj fihi addinin da babu kunci a cikinsa ba damuwa da takura wa huwa dinu ibrahim shine irin addinin da muka ba annabi ibrahim alaihissalam falzimuhu don haka ku lizumce shi ku lizumci wannan addini na musulunci ku yi aiki da shi li'annahu addinul qayyim domin shine addini mai kakke wanda babu kwana a cikinsa. kamar yadda ya faɗa a cikin suratu an'am dinan qiyaman millata ibrahima hanifan addini ne mai kakke wanda ya kauce wa dukkan shirka ya zamo yana ta Allah shi kadai kuma addinin annabi ibrahim alayhi ka gani wani wuri ya ce sun ma'auhaina ilaika a ne tafi a millata ibrahim hanifa muka yi wahayi zuwa gare ka ya kai annabi domin ka bi addinin annabi ibrahim kaga addininmu shine irin na annabi ibrahim sak kamar yadda allah ya nasanta mana kuma su ne fa baɗaɗai guda biyu a cikin annabawa ma ga baki ɗaya babu irin su bin. inna allah wato ittakaza ibrahima khalilan kuma annabi ya faɗa hadisin bukhari da muslim yake cewa law kuntu muttakhizan khalilan latakhassu ibrahim abin na abubakarin khalilan abu ba nan nake can farkon farkon hadisi nake nema yake cewa inna allah takhazani khalilan kamar takhaza ibrahima khalila farkon hadisin Allah ya rike ni badadi kamar yadda ya rike annabi Ibrahim badadi kaga waɗannan badadai cikin manzababbun halittun Allah kaza a cikin mutane babu irin annabawa da manzanni su ne zaɓaɓɓi tatattu wanda Allah ya zaɓo a gurin Allah su ne ajin farko sai kuma manzani da annabawa an fahimta duk wanda ba annabi ko manzo fa a ƙasa yake su ne ajin farko waɗannan su ne annabawa kuma ullahi first class su ne waliyai karka ɗauka wai akwai wasu waliyai daban annabawa daban manzani daban kamar da suke rarrabawa a'a annabawan waliyai ne manzannin waliyai ne duk wanda ya bi Allah yana bauta masa to Allah na son shi na jibintansa shi ma yana son Allah shine ma'anan waliyin ina fata an fahimta ma'anan waliyi ba shine makusanci mai kusantar Allah subhanahu wataala da ibada da da'a da nisantan sabo sai dai walayat ta sha banban gwargwadon binka ga Allah gwargwadon girman walayarka a gurin Allah ga masu manyan walaya ajin farko sune manzanni da annabawa sannan kuma summal amsalu fal amsalu sannan wanda ya biyo baya wannan kuma ba za ka iya warewa ba sai dai in ka fitar da annaba da manzanni in ka dawo kuma mabiyansu kowane annabi mabiyansa na kusa tatattunsu shine su na kusa da shi a zamanin annabi kuma abubakar umar usman ali sai sauran sahabbai daga nan kuma ba ka iya cewa wani ya fi wannan don su sahabbai allah ne na santa. inassanta su gaba ɗaya ba su aljanna sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kenan baka da wani abu akan wannan amma wanda ba sahabi kuma daga baya cikin tabi'ai da tabi'u tabi'ina da a'imma har zuwa kuma ila yawmil qiyamati wannan kuma Allah shi ya san wane ne mafi daraja sai dai a zahiri zaka ce malam wane malam wane muna kiran zaton shi mai tsoron Allah ne kuma mai bin Allah ne yana kusantar Allah amma ba za ka iya yankewa ka ce shi ma dan aljanna ba sai dai in ka ce dan aljanna kuma ka ba ka da wani dalili zaka faɗi haka ina fata an fahimta sai dai ka kyauta masa zato kuma muna kyauta zato ga manyan malaman mu Allah zai musu rahama saboda suna aiki cikin daga addinin Allah subhanahu wataala sun karanta tun daga magabata daga kan tabi'ai da atba'u tabi'ina har zuwa kan a'imma a'immatul muslimin su maliku su abu hanifa su auza'i su uh, muhammad ibn al-hasan su waye duk waɗannan manya manya su bukhari muslim da sauran duka muna kyauta musu to manyan malamai ne na musulunci wanda suka yi iya kokarin su suka karar da rayuwansu wajen taimakawa addinin Allah wajen yada addinin Allah da karantar da addinin Allah wannan kuma ana kyauta musu zato lal Allah zai kuma ya sa su cikin aljanna cikin rahmarsa muna fatan haka kowa ma kamar yadda zaka yi wa kanka fata na alkhairi kuma kana fatan Allah ya karbe ka amma baka yankewa cewa kai dan aljanna ne kowa ne dan aljanna ne annabi ma ya kubi ya kubi mutane daga haka ka gani to saboda haka millata abikum ibrahim sai ya ce huwa sammakum kumul muslimina shi Allah din nan shi ya ambace ku da suna musulmai anan ma malamai sun kasu biyu wai aina ne aina marja'ul damir don kaga nan yace huwa sammakum huwa din nan ya zo ne bayan milata abikum ibrahim kaga a ka'ida ta larabci ad-damiru ya'udu ila mi aqrabil musamma amma anan ma suna kawo ka'ida ad-damiru ya'udu ila aqrabil musamma ma lam yusrifuhu sarifun wannan ka'ida ce a larabci a ƙa'ida ce wannan malam yusrifuhu sarifun a nan kuma sarrafahu sarifun waye ya kira su ah, mutane da sunan musulmi musamman al'umman annabi wanda tun da su ake magana yanzu waye kira wasu da musulmi annabi ibrahim ko allah allah ne saboda wasu dalilai da dama na fata an fahimta to anan da ya ce huwa ai Allah musulmi na shi ya kirawo ku da sunan musulmi kaga kenan kai ne kake da suna na garanti daga Allah ubangiji shi ya ambace ka da suna musulmi mai miƙa wuya kuma yaya za ka tozatar da wannan abun eh? Allah ya kirawo ka mai miƙa wuya kuma ka ƙi miƙa wuyar ga ubangiji Allah shi ya kira haka wannan suna ne daga Allah amma babu daraja ce amma babu wasu da Allah ya kira su da sunan sunan addinin su kristoci ba Allah bai kira su da sunan kristoci ba ba inda Allah ya faɗi haka a bible ma gaba ɗaya babu inda Allah ya faɗi haka amma musulmi Allah ne ya kira su da suna musulmi ka gani annabawan Allah ma gaba ɗaya musulmi ake kiransu haka Allah ya kira su a ayoyi daban-daban dukkan annabawa to Allah ne ya kirawo wannan sunan ya ce musulmi shine ma'anan huwa sammakum ne ya kirawo ku da suna musulmi na wato musulmai min kabulu tun farko tun farko wato tun gabanin aiko annabi sallallahu alaihi wasallama tun a farko annabawan farko da littattafan farko Allah ya ambace ku da sunan musulmai ne ku ne al'ummar da annabin ƙarshe zai zo wurinsu su sunan su musulmi a dukkan littafin da suka gabata a taura injila duk wayan an ambaci wannan a cikinsu wannan ba ɗaukaka ba ne ga musulmi har ka dawo kana goyon bayan arni bayan ko Allah ya ce maka inna la illa huwal kafirin ka gani to saboda haka Allah shi ya kira ku da suna musulmi min qablu tun farko wa fi hadha haka a cikin wannan alqur'anin fi hadha ai hadha alqur'an Allah ya kira ku da suna musulmi to sarif ɗin da yake mayar da wannan cewa ba ana nufin ba annabi ibrahim ne ya kirawo ba ana nufin annabi ibrahim ne da mirin ya koma gare shi ba saboda dalilai musamman guda biyu imamu shankidi wato a sheikh Muhammadu amin ibn Muhammadu muhtar aljanki a shankidi haji cikakken sunan shi amma kullum muna cewa shankidi shankidi to wannan shine cikakken sunan shi ka gani a shekul allama al-mufassirul usuli duk wannan abin nan title shi ne kuma ya isa hakan saboda an sallama masa a tafsiri a duk duniya cikin mu'asirun kamar yadda aka sallama wa ibnu jarir a tabari a tafsiri ana kiran kiransa ma imamul mufassirina na cikin magabata to shi ma wannan haka ya rayu a Saudiya ne asalinsa mutumin Mauritania ne mai addu'a'ul bayan asalinsa mutumin Mauritania ne a cikin Afirka kaga dan Afirka ne ma alhamdulillah kaga dan Afirka ne a cikin Afirka ma akwai abun nan ko <laughs> kaga hatta me lisanul arafa dan dan Afirka ne ibnu manzur dan Afirka ne kuma ba a yi littafi irinsa ba akan lugha da kamus na kalmomin larabci lisanul arab sunan littafin nasa lisanul arab harshen larabci larabawa kawai sunan littafin ma harshen larabawa duk wata kalma da ake magana da ita a larabci ya kawo ta ga ma'ananta ga kuma ana amfani da ita wuri kaza ana amfani da ita wuri kaza in aka sa a wuri kaza ga abin da ake nufi in aka sa a wuri kaza kalmar ce amma tana bada ma'ana daban idan according to sentence din da aka shigo da kalmar a ce duk ya kawo maka wannan wajen wajen volume 20 manya manya guda 20 <laughs> eh harshen larabci akan kalmomin larabci ringa magana kalmomin larabci a sai dinga ringa kuma yana bada yana istishhad reference yana bada reference da ayoyin qur'ani da hadisai da ash'arul arab ka gani to shankidi ma wannan bayani ya kawo yace duk da akwai wasu malamai shi ma malam anan kasa ya sauke kadan shi ma ya zabi wannan fassarar ne na cewa huwa huwa sammakum huwan damiri ne ya udu ilallah ma'ana allahu huwa lazi sammakumul musulmi shi ma ibu sabuni abin da ya zaɓa kuma shi ne zaɓin nasu shi ne daidai shi ma ya ce haza ƙaulu ibn abbas wa mujahid da kuma sauran malamai da dama wajen malamai mafi yawan malaman tafsiri akan haka suke sai ya ce wa huwa zahir kuma shine zahirin abin da ya kamata a dogara akai sai ya ce wa ƙalal al-hasan hasan hasanul basiri imam hassan al-basri yana daga cikin magabata malamin tafsiri shi ma malamin tafsiri ne da irin su abdurrahman ibn zaid ibn aslam shi kawo shi ba amma duk yana cikin ra'ayinsa abdurrahman ibn zaid shi ma babban malami ne cikin magabata malamin tafsiri har ma ya dara hassan al-basri abdurrahman ibn zaid ibn aslam rahimahullahu ta'ala duk suna ciki sai suka ce ad-damiru ya'udu ala ibrahim suka ce damirin na yana koma kan ibrahim ne wa hadha qaulun marjuh shi yasa ya ce wannan magana ce mai rauni wallahu alam saboda su cewa suke huwa huwa sammakun musulun ai ibrahim wai annabi ibrahim shi ya ambace ku ya baku ya nada muku suna musulmai to wannan magana ce mai rauni ba ibrahim bane damir yana koma kan Allah ne shi yasa imamu shankidi din yake bayani yake cewa da sauran malamai da dama to su yana cewa dalilai guda biyu zai tabbatar maka da wannan na farko a cewa maganar ana magana ne tun daga nan farkon aya jahidu fillahi wa jahidu fillahi haqqa jihadihi ko kaga fillahi ku yi yaƙi ku yi jihadi ku yi ƙoƙari wajen ɗaga addinin Allah iya iya haƙiƙanin ƙoƙarin an gane ko zon jihad a nan gudun yana daukan kokari ne mutlakan shine kokari kuma ta hanyar yaki in ya kama ayi jihadi in dai har kafirai za su tsare ku daga addini to dole su za su yake ku to dole ku da martani don ku kare addini in kuma babu jihadi kaga sai kokari kuma na harshe da rubutu wannan jihadi ne na ilimi kenan in aka faɗa ku faɗa da harshe ku kare addinin Allah in aka soki addini ku kare addinin Allah ku kuma da martani in a rubuce aka rubuta aka yi ɓatanci ga addini ko aka ɓata manzo sallallahu alaihi wasallama ku mayar da martani a rubuce ku tura ta internet ku tura ta website naku ku tura cikin uh, whatsapp cikin cikin facebook cikin waya duk ku tura cikin waɗannan uh, media din duk ku tura ku bada kariya ga addini wannan duka shine ma'anan wajahidu fillahi haqqa jihadi ai fi dinillahi haqqa jihadi kai ma kana da guduma da zaka bayar ba wai sai kai dogon karatu ba don kana da yadda zaka bada kariya ga addininka ka bada kariya ga manzonka annabi sallallahu alaihi wasallam ka rubuta a rubuce inda turanci ne ka buga ka fesa turanci ka watsa musu inda turanci suka yi ka tura turanci kai ma ka kware da turanci ka rubuta ka tura kowa zai zai ya bude ya gani ka ba ka bada kariya ga manzon Allah ka bada kariya ga addinin Allah ka bada kariya ga al'umma musulmi gaba daya ka nuna kariya ga wannan musulunci duk kaga yace billahi ko da ya ce fillahi sai ce mai huwa yana koma kanwa kaga da mirai ne suka yi ta tahowa gaba daya huwa samma huwa jitabakum ko ma ja'ala alaikum fiddini Wa ma ja'ala alaikum ja'ala Wa yi fa'il nan. Allah wama aifa ma ja'ala Allahu alaikum kenan duk da yadda mirai yana koma magana guda ne zuwa kan Allah yake koma ko sai ma ja'ala alaikum fi dini min haraj sai ya ce millata abikum ibrahim jumla ce itradiya nan millata abikum ibrahim jumla ce itradiya aka shigo da shi wato bai sanya muku kunci cikin addini ba irin addinin nan na annabi ibrahim sai sake cewa huwa har yanzu dai wancan da mirin ake koma ana koma kan Allahu can da ya faɗa ina fata an fahimta huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha to kaga wayannan damiran suna koma kan Allah ne don jumla milata abikum itradiya ce anan abu na biyu sai yace ce wa fi hadha don da yace ce huwa sammakumul muslimina sai ya min qablu tun farko sai ya ce wa fi hadha haka da kuma cikin wannan littafin qur'ani wa ma'lum annal qur'an unzila alqur'anu ala muhammadin sallallahu alaihi wasallama ko ba'da wafati ibrahim bisinina kathira tawila ba zai yi a ce fi haza kuma annabi ibrahim ne kirawo musulmi a cikin qur'ani na fata an fahimta wannan yake nuna kenan Allah ne ma na ya ambace ku a cikin littattafai da ya gabata littattafan da na gabata da kuma littafin nan na alkur'an na karshe da aka sakuro annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya ambace ku musulmai na fata an fahimta to kaga wayannan wayannan sarif ne wayannan shi ake cewa sarif duk da a ka'ida ta larabci ana cewa ad-damiru ya'udu ila aqrabil musamma shine na gaya muku akwai ka'ida a larabcin ma suna cewa il idza lam yusrifu sarif in dai wata ka'ida ba zo ta kawar da wannan ba ba ta kawar da aqrabul musamma din ba to ana mai da shine zuwa ga aqrabul musamma annan kuwa akwai sarif ina fata an fahimta don wannan karinan nan qara'in kenan shine ake cewa karina wannan karina tana nuna ba Ibrahim ne ambace ku da suna musulmai ba Allah ne ambace ku da suna musulmai an gane ko huwa sammakumul muslimina shi ya ambace ku da suna musulmai min qablu tun farko wa fi hadha da kuma cikin wannan littafin alqur'ani shi ne mala'anan anan yace ai Allahu sammakumul muslimina fil kutubil mutaqaddima a cikin littafai da suka gabata da Allah ya saukar wa annabawa a taura injila sufu ibrahim sufu musa sufu shisu duk wayannan littafai da Allah ya saukar a cikin adawan baya annabawan da suka gabata an ambace ku da sunan musulmi cewa za annabin karshen zamani zai zo waɗanda za a turo shi zuwa wajen su sunan su musulmi waɗanda suka amsa kiransa sunan su musulmi Allah ne ya kira mutane da suna musulmi an gane ko wa fi hadha alquran haka a cikin wannan alqurani wa radiya lakum al-islam dinan kuma ya yaddan muku da musulunci ya zama addinin zaku bauta masa da shi imamul fakhrur razi ya faɗa cikin littafinsa ka gani sai yake cewa a almaana ma'anar wannan ayan annahu subhanahu fi sa'iril kutubil mutaqaddima alal qur'an Allah mai tsarki da daukaka a cikin sauran littattafai da ya saukar wanda suka gabata akan qur'ani wa fil qur'an haka nan cikin qur'ani dai aidan bayyana fadlakum alal umami na fifikon ku akan al'ummai a duk littattafai da suka zo Allah ya bayyana fifikon annabin karshe da al'umashi to kaga kenan Allah ya ambata fifikon ku a cikin a cikin su kaga wayanda suka gabace mu sun san sun san da mu sun samu labarin mu kafin mu zo duniya ka gani yanzu wannan ba dauka da daraja ba Allah ya mana kaga wannan sai ka kuma ka fuskanci Allah kuma da da sabo wasammakum bi hadha ismil akram kuma Allah ne ya kirawo ku da wannan suna mai karimci mai daraja musulmi sunan lafazin musulmi fa suna ne mai daraja karka yadda wannan sunan a tube maka shi kada guguwar duniya ta dauke ka har a jawo sababin da za a tube maka wannan suna li ajali shahadatul mazkura saboda wancan shaida da aka ambata falamma khassakum bi hadhihi al karama tunda ya keɓe ku da wannan karama fa'buduhu saboda ku bauta masa shi kadai wala taruddu takalifihi kar ku mayar da wato abubuwan wato nauyin wato shari'a da ya dora muku shine takalifi kar ku mayar da shari'an da ya dora muku ku ki karba ku karbi shari'an da Allah ya saukar muku ku yi aiki da shi ku bauta masa kuma shi kadai li yakuna rasulu abin da ya samu kai haka saboda manzon Allah wato manzon Allah ya kasance shahidan alaikum mai shaida akan ku zai bada shaida ya isar muku da sako ranar alkiyama wata takunu ku kuma al'ummar musulmi sai ku zamo a alan nasi ku zama masu bada shaida akan sauran mutanen duniya gaba daya yanzu wannan ma bai isa daraja ba ranar alkiyama za a yi abin nan da aka tashi duniya gaba daya za a yi tashin kiyama aka zo hisabi sauran mutanen duniya kakaf za su yi musu cewa annabawansu ba su kawo musu saƙon da Allah ya aiko musu ba ya aiko shi da su dishi ba zuwa wajensu saboda sun ga bala'i cewa duk wanda bai bi annabin ba ya ɗan aiki da saƙon Allah to zai shiga wuta ga wuta ƙarra ana hangowa to sai su yi musu su ce gaskiya mm, ba su zo mana da saƙo ba sai su ce mu ba ne mu ba mu shirka ba saboda ba a zo mana sako ba mu abin da muke mun dauka bota maka muke sai su yi musu Cikenan sai sai Allah ya kirawo manzanni gaba daya sai ya ce to na aiko ku da sako zuwa ga mutanen ku daban-daban kun isar musu da sako ko a'a ka ji wannan tambaya eh? a cikin suratul ma'ida ƙarshe-ƙarshen suratul ma'ida Allah ya nasanta mana wannan magana ranar da za a tambayi manzanni gaba daya sun isar da sako ko ba su isar ba sai su ce sun isar da sako ka gani eh yau mai ya jima'ul lahul rusula ka gani wa ya ƙulu maza me kuka isar wa sako al'ummanku sako sai su ce ai sun isar da sako ya Allah mun isar da sako ce to gaji sun yi musu waye shaidanku za a ce waye shaidan ku kuma zanni cewa kun isar da sako kuna da shaida cewa kun isar ga mutanen ku dai sun yi inkari wato wannan don a tozartar da su al'umman ne da suka yi musu din amma Allah ya san ai sun isar amma saboda a fito da darajar al'ummar annabi kuma a farfajiyar kiyama kuma babu kafiri ko munafiki a ciki ba muminai ne za a su ne za su zama shaidan sai Allah ya ce to waye shaidan ku ko manzanni sai ce shaidan mu al'ummar annabi Muhammad manzonka mai daraja al'umarsa su ne shaida cewa mun isar da sako sai a kirawo al'ummar musulmi a ce to za ku ba da shaidan cewa manzanni sun isar da sako zuwa ga al'ummarsu sai mu ce eh sai mu ce za mu ba da shaida to me shaida za ku ba sai mu karanta ayoyi ce mun Allah ka aiko mana da manzo mafi daraja annabinka ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka aiko shi da alkur'ani zuwa gare mu kuma ya zo mana alkur'ani ya karanta mana mun karanta bayanan da kai da bakinka kai mana bayani ka ce dukkan annabawa sun isar da sako ga mutanen su ga irin ma faman da suka yi da mutanen su daga nan ne kuma sai sai sai ka gani fa buhitan lazi kafar duk kafare sai su sai su rude gaba daya baya da suka iya kuma sako ya tabbata su ma sun san an isar da sakon jayayya suka yi saboda suna kamar jayayyan za ta kai su sun dauka duniya ce E, zaƙin baki da iya magana zai sa ka fita da iya lafazi <laughs> ka gani to mu kuma sai a ce to waye shaidanku? sai mu ce manzan Allah ne shaidanmu mu da ka aiko shi da ƙur'ani shi ne mu cewa mun karanta manzannin nan sun isar da saƙonsu. sai manzan Allah ya bada shaida cewa tabbas na isar da saƙo. shine faɗin Allah anan da yake cewa li takunu shuhada ala li yakuna rasulu alaikum shahidan domin manzon Allah ya zamo shaida a gare ku shi yasa sunanku mun yi ta ambaton sunanku a dukkan annabawan da suka wuce alittafan da muke basu akwai sunanku a ciki cewa al'umar manzona na ƙarshe shi sunansu musulmai kuma su za su ba da shaida abin da sa muka bayyana ku muka daga darajar ku saboda ku ne za ku zama shaida ta ƙarshe a ranar alkiyama akan al'ummai da manzanni kunu shuhada abin nan ya kunar rasulu alaikum shahidan domin manzo ya zamo mai shaida a gare ku wa kunu shuhada ala nasi domin kuma ku zamo shaidu akan mutane wajen isa wato eh, za ku zamo wato manzo zai shaida zai da shaida na isar da sakonsa zuwa gare ku sannan ku kuma tashhadu antum alal khalaiq ku kuma za ku bada shaida akan halittun halittu sauran al'ummai da suka wuce anna rusulahum qad ballagathum cewa manzanin sun isar da sako fa aqimu salata saboda ku tsaye da sallah wa atu zakata ku rinka bayar da zakka wayannan sune abubuwan da za su sa ku zamo musulman ku amsa suna har ku zama masu ba da shaidan a ranar kiyama in ba ku yin wannan to ba za ku amsa suna ba ranar lahira kaga bai kamata mutum ya cutar da kansa ba yana sane ya je ya dinga bin wasu abubuwa daban suna bata masa lokaci sallah ba zai iya yi ba saboda wani abu daban ya shagaltar da shi kuma Allah ya ce rijalun su musulmai na rijalun ne la tulhihim tijaratun ko wala bai'un an zikrillah wa iqami salah wa ita izaka mazaje ne musulman nan su ne wanda ba wani abu na kasuwanci da saye da sayarwa da ciniki ko waɗansu abubuwa na wasa su ba sa shigar da su daga tsaye da sallah daga bayar da zakka da ambaton Allah subhanahu wataala to yaushe mutumin da zai je yana yana shigaltuwa da wasu abubuwa ya bar sallah sai ya ga dama ya zo ya yi sallan sannan ya ce kuma zai amsa sunan musulmi har ya zama mai bada shaida daraja ne fa babba wanda Allah ko ko, ko mutum ne bada da baka takaddan daraja dai sai ka taka wani mataki ba kawai zai baka kawai daraja ya baka ya awadin naka wani daraja wani abun nan na girma na girmamawa ba ka gani sai kai aiki to Allah ne kuma na nashi ya zama kawai cik barkatai ba tsari Allah ya ce wa fi anfusikum afala tubsirun ba ku da tunani ku duba a rayuwarku ta duniya ma irin abubuwan da suke gudana za ka samu daraja kawai kana kwance ko kana bin son zuciyanka za ka je ministry of education ka ce a baka ministan ilimi ko a baka ofisi a cikin ofis cikin admin ko abin nan ko ka je jami'a ka ce a ce na takarda ka ce ai kai dan kasa ne ai kai dan kasa ne ba za takardan primary ba takardar secondary ba takardar diploma ba degree ba ba masu zuwa PhD ko daya ka je kawai ka ce a baka ofis. ga ka kuma rududu ka girma baka yi karatu ba in ka je ofis in za su baka kai ka ce ai kai dan kasa ne to ba za ka ce wai kai musulmi ne shi kenan za ka shiga don kai musulmi ba ka yi aikin komi ba karka yaudari kanka wa fi anfusikum afala tubsirun Allah ya ce ba za ku yi tunani basar a nan ba na ido ba basar na tunani basira ba ku da basira da zai ba ku tunani hmm? don haka a ƙi musalata wa ato zakata iz kad ikhtarakumullah tunda Allah ya zabe ku li hazir martaba ga wannan martaba da mataki da daraja aljalila mai girma fashkurullah ku gode wa Allah ala ni'imati akan wannan ni'ima tashi da ya maku bi ada'i salati wajen ku dinga bayar da sallah yadda yake akan lokaci kuna cika sharuɗanta da wajibanta wa daf'i zakati ku dinga bayar da zakkan dukiyar ga wanda Allah ya hore masa dukiyar ta kai nisabi in lokaci yayi ya fitar da zakkan nan ba ta da ruwa ba dai batan nafsahu da dadin rai ka bayar ba kana mai jin damuwa ba wani kasa yana bayarwa ne kawai saboda dai baya jin daɗin hakan kamar baya so in dai ka ji baka so to akwai matsala Allah ma ba zai karbi aikin ka ba kana yin abu ne kana mai son abin ka gani to saboda haka sai Allah ya ce wa atasimu billahi kuma ku riko da Allah ku dogara da shi shine itisam wato ka nemi kariya da ubangijinka ka yi riko da shi ka yi riko da addininsa domin ka samu kariya ai istamsiku bi hablihi almatin ku yi riko da igiyansa mai karfi wasiku kuma ku amuntu da alkawarin da Allah yake na ku zo masu aminci ku amincewa abin nan ku yarda ku gaskata domin Allah baya magana ta tashi ba, irin yan siyasa bane ka gani sa ba ta tashi in yi alkawarin cikawa yake la yukhliful mi'at don haka wasiku ku amuntu wasta'inu billahi ku nemi taimako da Allah subhanahu wataala fi jami'i umurikum cikin dukkan al'amuranku fa ni'mal maula madalla da ubangiji majibinci ya zama Allah ne wa ni'man nasir madalla da mai taimako ya zama Allah shine mai taimakon ka to madalla da mai taimako kaga Allah da kansa ya bi kanshi ni'mal maula wa ni'man nasir ma'anan ni'ima shine kamar kace kamar da wasu a ce madalla alhamdulillah a ce majibincin lamarinka da ka mai da al'amari zuwa gare shi ka dogara da shi ka bauta masa shi kaɗai ya taimake ka shi ne Allah to madalla da wannan ubangijin sannan madalla da mai taimako ya zama Allah ne mai taimakonka kuma shi ka sa a gaba ya baka taimako to madalla da wannan sabanin wayanda suka kama wasu abubuwa daban da ba Allah ba na'am بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون a to can shine ne karshen suratul hajji mun zo karshe Allah ya tabbatar mana da karshe mai kyawu kuma Allah ya kirta ayyukan mu baki da Allah ya ba mu ikon yin aiki da dukan umarce umarce na cikin wannan sura sannan Allah kuma ya taimaka mana wajen nisantar duk abin da Allah ya hana mu cikin wancan sura da muka gama yanzu kuma za mu shiga suratu al-mu'minun suratul mu'minun sura ta 23 kenan a kidayan surori daga suratu Bakara ko kace daga fatiha in ka irgo daga fatiha bakara ali imrana nisa'i a gani ko ma'ida al'am ka taho gaba daya har ka zo za ka zo kan almu'minuna ita ce ta goma ta ashirin kai da uku daidai suratu mu'minun kuma makiya ce ayoyinta wato ɗari ne da goma sha takwas ko nawa makamacin haka kai tsaye za mu shiga ba za mu shiga shimfiɗar da shi malam ɗin ya yi ba don kar mu ɗau lokaci kai tsaye za mu shiga cikin sura malam ah, Allah subhanahu ta’ala ya ce bismillahir rahmanir kadi aflahal mu'minun haƙiƙa tabbas muminai sun rabauta ka duba fa haƙiƙa tabbas muminai sun rabauta in dai mutum ya yi iman da Allah da manzonsa ya yi aikin da aka neme shi aikata ya nisanci abin da aka hana shi aikatawa to ya rabauta ya rabauta to kaga da yace muminai sun rabauta bai shiru ba sai ya faɗi siffofi waɗannan siffofin su ne siffofin muminai wanda ya sifanta da su to shine muminin da ya rabauta wanda bai sifanta da su ba to baya cikin masu rabo Allah ka tabbatar da mu akan wa'annan siffofi da zamu ji yanzu malam yace faza wa sa'ida ya rabauta wa sa'ida ya samu farin ciki da kwanciyar hankali da jin daɗi shine ma'anar sa'ida ka gani wa hasala alal ce kuma ya samu wato abin nemansa abin da yake nema ya samu wal matsalub ji abin nema buguya wal matsalub duk kusan abu daya al mu'minuna al muttasifuna bi hadhihi al awsaf jalila muminai da aka siffanta su ko wanda suka siffantu da waɗannan siffofi masu girma da za mu karanta yanzu ko kuma wanda malam wato ya karanta mana malam ana ya ce kat litta akidi kat ɗin nan da Allah ya faɗa a cikin farkon aya saboda ƙarfafa zance ne wacce haƙiƙi da kuma nuna tabbas na faruwan abun faka annahu ya ƙulu kamar yana cewa ne laƙadi ta haƙaƙa zufuruhum Wani jahohun haƙiƙa rabonsu da tsiransu ya tabbata bi sababil imani wal amali Sale ta sababin imanin da suka yi da kuma kyawawan ayyuka da suka aiwatar thumma ma'addada ta'ala manaqibihim manaqibahum faqala sai Allah ya idaya wato darajojinsu da siffofin nasu sai ya ce suwaye muminai allazina hum fi salatihim khashi'una ka duba sallah bayan imani din aka gabatar da sallah mala amma mutane kaga abu mamaki ne suke ta sallah lokacin sallah yayi ka ki tashi kai kana kwance ma kawai kawai ji ana kiran sallah ka san lokacin sallah ne ka ki tashi ma ta da sallah kenan domin ma'anan ta sallah shi da farkon ma'anan ta sallah shine kin yin ta lokacin ta lokacin da Allah ya ce ga lokacin sallah kaza lokacin yayi kuma ka ki tashi ka je ka yi to a lokacin ka tozarta ta wato kai sai kaga dama ka yi kenan kana da wasu abubuwa sha'anin gaban ka tukuna wato kamar kana ce da Allah Allah ka yi hakuri ina da abubuwa a gabana in na gama na zo na yi maka in ka tashi zuwa kuma ka je ka bubbuga ta kawai ba na zuwa wannan wani eh baban ka kira kama ya ce kira ne fa sallah fa kira ake ma'anan azan kira ne ana kiran ku zo ku bauta wa Allah a daidai wannan lokacin Allah ne yake kira ana kira ka zuwa ka dubi jureju yana sallah yana sallah ne mamansa ta zo ta kira shi jureju ya ji kiran sai ya ce rabbi salati wa ummi ga sallah ina maka sallah ne kuma ga mafiya tana kira na yaya zan yi haka yi faɗa ransa a zuciyarsa ya ce rabbi salati wa ummi ta sake kira na uku ta biyu ta sake kira na uku bai amsa ba shi yana cikin sallah shi ne sai ta ce ta ce to Allah ya haɗa fuskanka da karuwai <laughs> wannan malamai suna cewa a shari'ansu ne a wancan a lokacin a shari'arsu idan kana sallah mamanka ta kira ka ko babanka to ka amsa a shari'a su kashe ka amsa amma mu a namu shari'a in ana aka kira ka ko kana sallah kaga sai kai gyaran murya sai kai gyaran murya tun shari'a ta halatta baka wannan kai gyaran murya don in ta ji gyaran murya to ta san akwai abu su mu ba a ba mu damar mu saki sallan mu je mu amsa kiran ba na fata an fahimta to kaga ka duba yana sallah wannan don ka gane cewa abinda Allah ya shar'anta shi yace ayi kaza to in baka yi ba to zaka fada hadari Allah shirar da mu sai yace allazina sune waɗanda hum su fi salatihim a cikin sallan su khashi'una suna masu kankan da kai suna nuna tsoron Allah suna cikin natsuwa Shi ne lafazin khashi'in mana daga alhushu'u ne Alhushu'u shi ne khushu'i khushu'i kuma shi ne ƙanƙantar da kanka gaban Allah don lokacin da aka kira ka zo ka yi sallah kace a a kai ga abin da kake ka nuna ba kai ka karfin kenan ka zo ko abokinka ne ma wani abokinka in ya kira ka kaki zuwa in ya bata rai sai kai ta bin kana bada guri ba ma wai babanka ba kar ma ka kai ga sama can daɗa balle kuma a ce Allah kaskantar da kai ka kankantar da kai ka ji tsoron Allah shine khashina wato masu tsoron Allah da kankantar da kansu a cikin sallansu duk lokacin a kira su to suke nan duk kome me suke suna bari saboda mahallici na kira lokaci ne za a bauta masa ko me kake yi ka rabu da shi ka gani shi yasa kaga a Saudiya da yake hukuma tana kulawa da addini shi yasa Allah yake ba su kariya mala ana kiran sallah dama duk a ko ina cikin Makka in aka kira a harami to kowane ladani a kowane masallaci yana da abin nan zai ji lokaci ana kiran sallah to shi ma zai fara kira masallacin shi na cikin gari kuma kowaye dole ya rufe shago dole ka rufe shago in ma babu kofa na rufewa to ka dauko abu ka yafa mayafi ko wani bargo ko leda ka rufe sai an gama sallah tukuna sannan ka bude don baka rufe ba askar suka zo suka baka rufe ba to sai a ah, kama kaza kuma a sa kwadon gwamnati shikenan a shagon naka kaga ana saboda sallah tana da muhimmanci wato mutane ba su san girman Allah ba su san girman sallah ba sun ɗauka kawai wani abu ne na al'ada kawai an saba kawai na ubajen na aba ana kawai haka suka mai da abun har ma yana jin akwai wani abu a rayuwar shi da tafi sallah kuma abin ta kai ma irin bal wannan bal ɗin ta zama bala'i gare mu da musiba ana sallah kuma a watan ramadan ɗin ana sallah ana ihu ana cikin sallah jama'a na sallah a gaban ubangiji kuna ihu wasu arna su wai sun ci bal arna ne fa suke bal din sun ci bal shikenan sai a ci ihu a yi disturbing din masu bautan Allah ma eh ko telefon ake yi kira sallah kawai ka aje saboda ana shine Allah zai ba ku taimako wallahi Allah taimako eh, ka dubi da yanda Allah ya ba musu arziki eh ana magana sallah tana da girma fa fiye da yanda kake tsammani wallahi sai ce ƙala bunu abbas ibnu abbas ya ce hashi'una ma'anan kashiuna ai khaifuna masu tsoron Allah a cikin sallan su sakinuna masu cikakken natsuwa a cikin sallan su ai hum khaifuna masu tsoron Allah ne tare da natsuwa mutazalliluna masu ƙanƙantar da kansu fi salatin cikin sallah li jalalillahi saboda girman Allah wato kasaitar Allah wa azamatihi da girman shi listi la'il haibati ala qulubihim saboda rinjayan kwartinin ubangiji a cikin zuciyarsu su ne muminan da Allah yake siffanta da cewa sun rabauta so sai mutum ya kalla ya gani yana cikin layin ko baya ciki tunda shi Allah dai ba a masa burin-burin balle ka ce zaka shiga rububi ka shige a shige aljanna da kai in an je shiga ka ce ai ana da yawa saboda haka akwai hanyar za ka yi ka yi ribibi ka shige <laughs> ka gani Allah ya taimake mu to kaga allazina hum fi salatihim khashi'una ne waɗanda suke a cikin sallolinsu khashi'una masu tsoron Allah masu natsuwa ka gani masu kaskantar da kansu a gaban shi a cikin sallan su ɗaya kenan to sai yake cewa allazina ko ai wallazina sai kuma waɗan sannan kuma waɗanda hum anil lagawi su game da allagawu wato wasanni da yasassar magana da kuma ayyuka mara amfani ayyuka marasa amfani da za su shagaltar da mutum shine lagawu duk wani abu da zai shagaltar da mutum shine lagawu to su game da lagawu dukkan wasu abubuwa na wasanni ka gani mu'riduna masu kau da kai wato sai su kawar da kai daga wajen in dai suka zo waje suka ga ana wasanni da abubuwa na shagaltar da kai zai shagaltar da shi daga barin addininsa ya shagaltar da shi daga barin ibadan Allah sai ya kau da kai kawai ya bar wajen baya tsayawa a wajen amma ba wai abu na mutum ma aka bashi labari ga can wani abin shagaltarwa tahowa suke yi ya zo ma ya yanka cike da biya kuɗin shiga da kansa saboda shi wannan abu duk abin da zai shagaltar da kai daga addinin ka to shine lagawu ibnu kasir ma ya fassara yace shirka da ayyukan sabo suna cikin lagawu a cikin tafsirin sa ibnu kasir abinda ma ya fassara ma da shi kenan ma shi ibnu kasir da dukkan abubuwan da mala fa'ida ta fiha duk abin da bai da fa'ida a cikin sa kaga shine allagawu shi yasa Allah ya faɗa wa nuri ma yake cewa wa idza marru bil lagawi marru kiraman duk inda ake lagawun suka zo suna wucewa cikin girma da daraja da karimci ba sa bata lokacinsu a inda zai shagaltar da su sai su wuce abinsu kawai ka gani can cikin kasarsi kuma fama ya ce idan ba mu labarin muminai din masu fasu wai za sami ullagawa a'radu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum ka gani salamun alaikum la nabtagil jahili haka Allah ya faɗa cikin suratul ka kaga siffan mine kenan idan suka zo suka ga inda ake lagawu abubuwan da ke ɗauke hankali ko inda ake ayyukan sabo ko inda ake shagaltuwa daga addini sai su a'aradu sai su bijire su kauda kai shine a'aradu ma'ana su kauda kansu su bar su canza waje ba za su tsaya wajen ba wa qalu sai su rika cewa lana amalu na wa kuma amalu. ayyukan muna gare mu ayyukan kuna gare ku ku kunna shine abinda kuka kuka zo yi mu ba shine aikin mu ba mu aikin mu daban aikin ku daban za ku zo ku yi kallo a aikin mu daban naku daban ka gani sai ce la na bugil jahilin mu ba ma neman ayyuka irin na jahilci la na bugil jahilin kaga ya nuna duk wanda yake shagaltuwa da lagawu to yana cikin jahilin ya jahilci Allah ya jahilci rayuwar shi ya kuma jahilci addininsa shi ne aljahil dama mai ake cewa jahilci ba wai rashin iya karatu ko rubutu ba ne fa jahilci kamar yadda wasu ke ɗauka of course in ka ce jahilci wani part of ma'anan jahilci ne in bai iya rubutu da karatu ba misali amma a wannan ga sauran mutane banda annabi sallallahu alaihi wasallam shi annabi dama mu'jiza ce ma hakan ina fata an fahimta iya rubutawa ko ka gani a rubuce ka karanta shi in baka iya hakan ba to wannan wani part of rashin part of jahilci ne amma ba shine hakikanin jahilci ba hakikanin jahilci shine ka jahilci manufar ka a duniya da addinin ka shine jahilci shi yasa afwahul audi huwa sha'irun jahili mawaki ne a lokacin jahiliya kuma yake cewa al'ummar duniya a kowane bangare suke annasu fawda la sarata lahum wala sarata idza juhaluhum sadu ce mutane za su zaka ga zaka samu mutane suna zaman karazube shine fauda zaman fauda karazube babu manufa idan ba su da shugabanci rajulun ne jahili yake wannan magana saboda ya experience rayuwa yace in dai babu shugabanci a cikin mutane to za ka same su kara zube ana yin abubuwa mara kan gado da mara manufa a cikin rayuwa sai ya ce haka nan ma idan akwai shugabannin amma jahilai me yasa ya ce jahilai iza tuhaluhum sadu idan jahilan mutane ne suke jagoranta su me ma'anan jahilai ba manufa a rayuwa kawai tunaninsa ya tara dukiya ya ci abinci mai daɗi ya shiga mota ya je ya barbara shi kenan ce tunaninsa ya ci ya sha ya yi barbara shi kenan kawai ya za a yi koyaushe kawai ga shi ci ga sha ga shi kenan to wannan dabbanci kenan shi yasa ya Allah yake cewa na kafaru ya wa wa ya an'am wan naru ya akuluna. aka da ci da sha kawai ka gani sai ce zarhum yatamatta'u abin nan yatamatta'u wa yulhihimul amal fa sawfa ya'lamun kyale su su yi ta ci suna sha suna jin daɗi a duniya shine tunaninsu wa yulhihimul amal kuma burace-burace ya shagaltar da su buri shi kawai tunaninsa ya zai tara kaza ya zai gina kaza ya zai katon gida irin na wane wata hanya zai biya tara kaza ya za a yi zama kaman wane buri kyale su yulhihimul amal wannan burce burcen sai su tashagaltar da su daga abinda manufar da yasa aka halce su a duniya ba hana ka nemi duniya ba ka nemi kaza amma kar su shigaltar da kai shi ake magana ma'ana malam yace mu'riduna ai anil kitabi wal shatam anil kadhibi wal kaga shi malam ya fasara ya tattaro fasarorin malamai gaba daya akan ayar wanda suke suna bijirewa wato kauda kai daga ƙarya da zage-zage da ɓace-ɓace walhazal. ka gani da wargi wasanni masu shagaltarwa Shi ne hazulu hazulu wasa kenan ka gani sai ce ƙala bunu kasir ibn kasir ya ce allagawu ma'anan lagawu shine albatilu ƙarya kenan wa huwa Mulu shirk ya ƙunshi shirka wal ma'asi da saɓo, wa ma la ta fi da duk abin da bai da fa'ida a cikin sa min al wal af'al na maganganu da ayyuka shine lagawu to dukan muminai ba sa tsayawa su ɓata lokacin su su shagaltar da kansu daga abin da ba shi da amfani a rayuwarsu ba su ba shi da amfani a duniyarsu to yanzu misali ka ɗauko bal ɗin nan shine musiba mu ciwo mu kenan yanzu babban musamman matasa musamman matasa ciwo ne to yanzu matasa dubu kaza ko ɗari kaza sun shiga gidan kallo sun zauna a gurin sun ɓata awa ɗaya awa biyu awa uku suka fito daga kallon don Allah a gaya mana wace fa'ida ta sama ta sama masa a rayuwarsa ci gaba me zai samu a rayuwarsa na yau da kullum da yake yi kuma addininsa me ya samu sannan wayannan wannan guda uku sai an tambaye shi a lahira me yi a kansu ka je ka ajiye makiyin Allah da manzonsa a gabanka kana ta kallon shi ka ɓata lokacinka Allah sawake mu ba muna da manufa ba kamar arna ba shi arne dama bai da bai ruwan ba ruwan shi bai da manufa dama rayuwa shin ya mutu ma a haka arnan wuta yayi kai kuma kana da aiki kana da aikin yi da Allah ya baka ka gani turawan fa ba sa irin wannan bata lokacin ka gani sai ce walladhina hum lizzakati fa'ilun ma'ana sifa ta uku kenan waɗanda lizzakati game da zakka fa'iluna masu aikatawa ne ma'ana suna bayar da zakka zakka a nan sai ce ayyu zakka zakata amwalihim suna bayar da zakkan dukiyoyinsu lilfuka fuqara'i masakin ga fakirai da miskinai batan biha nufusuhum suna masu daɗin rai wajen bayarwa talaban liridallah sun yi haka ne don neman yardan Allah duk abin da zaka yi kana bawa ne ka bawa ne kana yi ne don neman yardan Allah ba ruwanka da waye ne waye ne a'a kayi ne dama don Allah ne sa kuma kayi ne don neman sa kuma an kai don shi din zai yarda da kai din azzakatu a nan gurin malamai suna fasara da ma'ana guda biyu akwai ma'anar wannan din kuma duk sun yana daukan fadin ma'anar duka da kuma zakata zuciya zakatun nafs zakkan zuciya wato tsarkake zuciya saboda zakata dukiya tana tsarkake dukiya akwai zakka zuciya kuma shine ka ka kiyaye ka tsaye ka tsaye ka bauta Allah shi kadai tauhidi ka daina shirka ka nisanci shirka da sabo shi ma zakatun nafsi wannan sifa ta uku kenan sai sifa ta hudu wallazina ko wallazina hum li furujihim hafizuna da kuma waɗanda su ne waɗanda su waye na muminai din da suka rabauta su ne waɗanda hum su li furujihim game da farjojinsu hafizuna masu kiyayewa ne ai hadha huwa alwasf wannan shine siffa ta hudu ai Afau anil haram sun kame daga haramun wasanu furujahum sun kare farjinsu amma la ya hillu daga abin da bai halatta gare su ba min zina na zina baya zuwa ya nemi matan mutane ko ya nemi ƴaƴan mutane yayi zina da su ba ta hanyar aure ba walliwat kuma baya liwadi wa kashfil aurat kuran ya al'aura ma shi ma yana daga cikin abun nan rashin kare al'aura rashin kare baya baya bai baya cikin wanda allazina li furujihim hafizuna inda yana bude al'aura ko kuma yana sa tufafi ko tana sa tufafin da zai matsewa ya bayyana da al'aurarta duk ta shiga cikin bata shiga cikin wayanda suke kare al'aura su ba sai ce illa ala azwajihim sai dai akan matansu na aure wanda Allah ya halatta musu baya biyan bukatar sha'awarsa sai ga matarsa ta aure da Allah ya halatta masa ita aw ma malakat aymanuhum ko kuma abinda hannayensu na dama suka mallaka su ne yangu kenan in akwai ku kuyangu sadaka kenan wanda a yanzu babu su a yanzu kan babu su to su ne kawai in mutum ya yi amfani da su to shi ne ya yi abin da Allah ya yarda da shi domin Allah ne halatta masa wannan ai hum hafizuna li furujihim suna kare farjinsu fi jami'i ahwal a kowane hali illa min zaujatihim sai dai daga matayensu wa ima'ihim da kuyangunsu almamlukati da suka mallake su to irin waɗannan fa innahum lalle su waɗannan wanda suke kare farjin su din kenan hum din yana koma kan allazina hum li furujihim hafizina wanda suka kare al'auran su su kam ka gani a ghairu malumin ba waɗanda ake zargi bane ba ma'ana ba ababan zargi bane ba su ba a zargin su ai fa innahum ghairu mu'akhadhina su wadannan ba za a kama su da laifi ba tunda sun biya bukata sha'awar su ne akan matayen su na aure ko kuma kuyangun su waɗanda suka mallaka wato da daman su ya mallaka sai Allah ya ce fa manibtaga duk wanda ya nemi biyan bukatarsa ta sha'awa wara a zalika bayan waɗannan abin da muka faɗa na zaujat da kuma eh, mamalakat aimanuhum wato duk wanda ya nemi biyan bukatansa wara a zalika bayan wannan abin da muka ambata ai faman ɗalaba ghaira zauja duk wanda ya nemi wanda ba matan aurensa ba wal mamlukat ko kuyangunsa ba ya biya bukatar sha'awarsa ta nan fa ulaika humul adun waɗannan su ne yan ta'adda su ne masu ƙetare iyaka masu ƙetare dokokin Allah subhanahu wataala wanda Allah ke fushi da su kenan dan ta'adda kenan ka gani kaga inda ce irin wannan zai zai abun nan shi ya shi ta'addance yake wani ne ya zo gurin annabi ya musulunta sai ya ce gaskiya yana so ya musulunta kafin ya musulunta ya ce zai musulunta amma akwai abu daya a masa sharadi ban da shi zai bar komai amma ban da wannan abu annabi ya ce menene sai ya ce gaskiya ni ba na iya haƙura da mace sai to kai aure mana ya ce ai ba na iya yin aure na waje nake ɗaukowa shi ba zai aure ba shi kawai zina yake ba zai iya barin zina ba annabi ya ce to shikenan ka musulunta sai karbi kalma ya karbi kalma shikenan sai annabi ya ce masa to amma ina so maka tambaya ce to don yanzu kaga maganan qala Allahu qala rasulu bai taso ba kama shi da hankali annabi ya ce masa saboda ina son tambaye ka dan Allah a zaka so wani mutum ya zo ya dauki mahaifiyarka ya kwanta da ita sai ce ina ai ba zai yiwu ba ya ce ok za ka so ƙyarka wani ya zo ya dauke ta ta je kwanta da ita sai ce ba zai yadda ba sai ce ƙanwarka za ka yadda ya ce a'a yarka za ka yadda ya ce a'a sai ce to ina son gaya maka wani abu da yi tunani duk wacce za ka ɗauko ka yi zina da ita ko dai uwar wani ne ko kuma ƙyar wani ne ko ƙanwarsa ko yashi kai ba za ka so a maka ba kuma ka so ka yi wa wani ka yi adalci wa kanka ya yi shuru a tsaraka sa'atan da <laughs> shuru ta hanyar nisa sai ce na tuba da zina kaga wannan ya yi hankali to manzan Allah ne ma bai bashi wannan misalin eh bai ce masa komai ba ya ce ka yi musulunci eh, eh, eh, eh sallallahu alaihi wasallam to kaga wanda ya je ya taka wasu ba matan auren sa ba ku yankansa ba yayi ta'addanci ya shine dan ta'adda ta wannan bangare yayi ta'addanci cikin dangantaka da mutuncin al'umma wanda wannan bangaren ma yana daga cikin maqasidul islam musulunci ya kare wa mutane kare addini ka gani kare hankali kare mutunci kare dukiya kare rai haga waɗannan su ne makasudul islam alhamsa gwamnati dole ta kare wa mutane waɗannan wayannan al'amuran gaba ɗaya shi ne ta kare addininsu Ta kare musu addini kar a musu ta'addanci kan addini a bata addini a wulakanta addini kar ta yadda da wannan wannan haƙƙi ne akan gwamnati sannan ta kare hankalinsu kar a dinga ta karta bari ana shan maye ko a dinga shigo da ƙwayoyin maye ko kayan maye a cikin ƙasarta wannan wajibi ne akan gwamnati ta kare wannan Allah ne yake ba da wannan dokan sannan kuma wajibi ne ta kare mutuncinsu kar bari a rinka luwaɗi, kar bari a rinka zina a rinka haifan 'ya'yan shegu ana lalata 'ya'yan mutane ana keta alfarmar al'umma ka gani to wannan dole ta kare su sannan ta kare musu rai kar bari a rinka salwantar da rayukan al'umma lalle ta sa doka mai ƙarfi ta yadda zai tsare rayukan mutane sannan na biyar shine ta kare musu wato abin nan eh, menene ɗayan na biyar wanda dukiya ta kare musu dukiyarsu ta bari a rinka lalata dukiya ana ɓarnatar da ita ka gani to saboda haka Allah ya ce fa'ula'ika duk wanda ya zama ya koyi nemi ku goma bayan wannan wajen biyan bukatar sha'awar sa fa'ula'ika humul adun sune ne adun wato waila suke wato yan ta'adda wa humul mu'taduna masu ƙetare iyaka al mutajawizuna al hadda wanda suka wuce iyaka fil baqi wal fasad cikin wato zalunci da kuma barna gaba daya ka gani sai ya ce wallazina hum li amanati والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون فرعون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الله yake cewa wallazina ha yanzu sifofin ne sufa ta biyar kenan wallazina hum li amanatihim sune waɗanda game da amanonin da aka basu wa ahadihim da alƙawuran da suka kulla ra'una masu kiyayewa ne suna kiyaye amana amana ta kowace fuska amana tsakaninsu da ubangijinsu ai ka'imuna alaiha bi hifziha wa islaiha suna tsaye da amana wajen kare wannan amana din ba sa ha'inci cikin cikin abin da aka ba su amana wala yanquduna ahdahum ba sa warware alƙawari in suka kulla ka gani abin nan sun haka amanan nan tsakaninsu da Allah tsakaninsu da mutane walladina hum ala salawatihim sannan waɗanda suke akan sallolinsu yuhafizuna suna kiyaye lokaci suna dawwama akan yin sallah kaga ya sake maimaita sallah saboda muhimmancinta wannan ita ce siffa ta shida ay yuwazibuna yuwazibuna ala salawat suna suna dawwama akan salloli guda biyar wa ha suna bayar da ita fi awqati a cikin lokutan su shine ma'anan yuhafizuna din akan sallolin suna yin salloli a lokacin da Allah ya ce ayi su ka gani sai ya ce ula'ika humul warithuna waɗannan su ne masu gado wanda za mu musu basu kayan gado ai ulaikal jami'una li hazil awsa wanda suka tara waɗannan sabobi aljalila manya manya guda shida ko bakwai humul jadiruna bi warath bi wirathati jannatin na'im sune suka cancanta suka dace mu gadar musu da aljannan ni'ima sune kaga Allah ya ce alwarithuna masu gado kamar yanda idan mutum ya gaji kuɗin babansa babansa ya mutu sai ya gaji kuɗin ko ya gaji dukiya da gidaje da waye da babansa ya bari ba wanda zai so ce masa dukiyar nan ba naka ba ne ko halak malak ko ina an tabbatar nashi ne ba wanda zai jayayya ko kokanto in ba a taba sanin ka taba rike naira dubu ɗari ba sai aka wayi gari mahaifin kai da su zai bar dukiya ka rike naira miliyan ɗari aka kana ma ba mai cewa uffan balle a ce a ina yake samun kuɗi saboda gado ne kowa ya san gada kai sabanin in ba ta hanyar gado bane sai an yi ta tunani ana ta shaku ko ya fara yanka kan mutane ne ko ya fara kaza kaza ne ko ba haka bane a ganga kawai dare daya kana ta fanta ma cikin miliyoyi da kuma naira goma wahala ke ma ina fata an fahimta to shi yasa Allah ya ce wayannan su ne masu gado allazina yarisuna al-firdausa ne masu gadon firdausa za su gaji aljannan firdaus annabi yake cewa idza sa'altum la fas'aluhu al-firdausa in za ku roki Allah ku roki firdausi fa innahu awsatul jannati wa a'la al-janna domin shine matsaka tsakin aljanna shine tsakiya shine madaukakin aljanna kuma shine tsakatsaki wato a tsakiya kenan shine madaukaki mafi daraja na aljanna kenan ka gani ko kuma wa ausadu kamar yadda wasu malamai suke cewa ausadu shine wato mafi daraja wa a'ala kuma mafi daukaka ka gani wanda dukkan koramun sauran aljannan daga firdaus suke gangarowa sauran ƙoramu na madara na zuma na kaza na kaza na kaza duk daga afirdausu suke gangarwa zuwa sauran aljanna ɗin din to kaga Allah ka ba mu firdausi amma sai mun kiyaye wa'annan sifofi ka gani kun fi haka aljina kuma za su dawwama a cikin aljanna Allah ya sanya mu cikin su nan za mu tsaya sai in Allah ya kai mu gobe sai mu tare daga inda muka kwana abin da mu faɗa daidai Allah ya ba mu lada a kansa abin da muka yi kure Allah ya na baki da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu.